yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da 16 ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasar na 153 daga cikin jerin ta karatuttukan littafin fiqhu sira Profesa zai da abdulkarim zai allah ya saka mushi da alkhairi in jama'a ba su manta ba mun gama karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan littafi dangane da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi yakin ahzab me yasa aka kira shi yakin ahzab me yasa aka kira shi yakin khandaq yaushe aka yi wannan yaki menene dalilin yin wannan yaki wani salo yakin ya dauka ta wace hanya Allah madaukakin sarki ya biye wa annabi sallallahu alaihi wa sallama taimako da agaji a cikin wannan yaƙi? waɗannan amsoshin tambayoyin da daman su mun amsa su har ma da ƙari akan wasu su mun ji cewa an kira wannan yaƙi na ahzab ne saboda wani babban kafiri mai suna huyayyu dan akhtar Yarin kabi na yana tattaro ainihin wato kafirai kungiya kungiya akan cewa to fa a hadu aiwa annabi dinnan kwab daya sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan kafirai kuma suka amsa mishi sai aka ambaci wannan yaƙi da suna ghazwatul ahzab an ambaci wannan yaƙi da cewa ghazwatul khandaq saboda wannan fafarerar rami da salmanul faris ya ba da shawara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karbi shawarar kuma aka haka aka zagaye garin ainihin madina da shi mun ji cewa wannan yaƙi an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijira a cikin watan ƙaramar sallah kuma wannan yaƙi su suka taho su kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hari a inda suka zube sansanonin mayakansu kewaye da madina annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana shirin za a fara yaƙi allah maɗaukakin sarki ya kawo wani ɗauki a inda aka samu ɗaya daga cikin kafiran ya musulunta ya shiga ya fita tsakanin waɗannan kafirai ya wargaza kansu mummunan zato ya faru a tsakaninsu zargi ya afko sakamakon haka sai wannan yaƙi ba a samu nasara ba daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya turo wata iska mai ƙarfi wato guguwa a inda ta tarwatsa su nan shine abin da ya karkare wannan ainihin yaƙi daga wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wata kalma ita ce al'ana nagzuhum wala na, na nasiru ilaihim daga yanzu sai dai mu mu yaƙe su amma ba za su sake yaƙar mu ba saboda sun yaƙi annabi ɗaiɗaiɗaiɗai ba su yi nasara ba sun haɗa kai su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su yi nasara ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a yau za mu tashi inda malam ya ce alfawa'idul da'awiyya min hazihil gazuwa alfawa'idul da'awiyya min hazihil gazuwa wato fa'idoji da darussa dangane da harkar da'awa wadda za a fa'idantu a cikin wannan ainihin yaƙi kai mai wa'azi kai mai karantarwa ku da kuka haɗa kanku kuna kira zuwa ga addinin Allah waɗanne irin karantarwa za ku ɗauka daga cikin wannan ainihin tarihi wannan shine fiqh sira ɗin jama'a don haka daga cikin salon karatu da binciken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan salon ya fi kowanne shine yadda za ka karanta tarihin tatacce ingantacce sannan sai ka bi sai kai nazarin kowace gaba ta wannan tarihi ingantacce kane kana lura da abubuwan da suke ciki domin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayanta alheri ce kuma a bar kwaikwayo ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera manzon Allah abun koyi ne a ko ina anas ya ce ba ya sha'awar kabewa amma wata rana sai wani tela ya gayyaci annabi wata walima da aka je sai ya ga an yi wa annabi fate an zuba kabewa a ciki kuma annabi yana bibiyar duk inda kabewa take yana sakutowa yana ci Anas ya ce tun daga ran nan sai ya yana sha'awar kabewa sai je siyo kabewa su kutun da guda a dafa mishi ya ci shi yasa suka sa mishi abu hamza baban hamza menene ma'ana hamza kabewa saboda yawan cin kabewa don ya ga babban mai gidan shi yana sha'awarta Allahu akbar kun ji asalin ahbabu da ushaku na gaskiya kenan waɗanda suka nuna kauna da begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ula darasi na farko ko fa'ida ta farko laqad kharaja qadatul yahudi min khaybara ila makka wa ilal mushriki na min qaba'ilil arab hakika shugabannin yahudawa in ba kuma ta ba mun lissafo su su hudu ko biyar su huyayyu dan akhtab waɗannan shugabanni na yahudawa suka fita tun daga khaybar suka yi tafiya ta kanas har zuwa ainihin makka kuma suka isa duk wurin wani mushirki daga cikin ƙabilun larabawa waltaqaw jami'an gaba ɗayan su suka hada kai ala harbin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam akan cewa su yaki manzon Allah fama ikhtilafi adyanihim wa aqaidihim kaga duk da ike suna da bambancin addinai da aqidoji illa anna harbal islami wal mu'ada li hadha ad-din jama'atu sai dai yaƙar musulunci da kuma kiyayya da suke wa wannan addini na Allah sai ya haɗe su kufru millatun wahida na ka kafirci addini ɗaya ne duk inda kafirci yake da ɗaya kafircin to irinsu ɗaya wa kulluhum a'da'un li hadha ad-din dukkan su makiyan wannan addini ne la ya'luna juhudan <clears throat> ba sa sassautawa ba sa gazawa game da duk wani kokari fi muharabati wajen yaƙar wannan addini wa mu'adatihi da kuma kiyayya da shi ka ji dai kafirin jiya abin da ya yi to ka sani cewa kafirin yau ma irin abin da zai kenan ka ji dai abin da kafiran suka yi suka haɗa kai don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallallahu <coughs> me kake tunani waye kai suwa ne ku za ku yi tunanin cewa waɗannan mutanen ba za su yi muku makirci ba <coughs> musamman a irin wannan lokacin wanda yake Allah maɗaukakin sarki yana ƙara bayyanar da izza ga musulunci a daidai lokacin da musulmi suka yi rauni sai ka ga Allah maɗaukakin sarki yana kawo ɗauki wanda ba a taɓa tsammata ba tsakani da Allah yanzu akwai musulmin da zai yi tunanin cewa ƙarfin wa'azin shi da da'awar shi ce ta musuluntar da babban reverend irin reverend jatau ka isa ka ce wa'azinka ne sannan me kake tunani reverend jatau ya gani a wurin musulmi da zai yi kwaɗayi na duniya ko kyautata wa malamai ko wani abu wanda ba zai samu a cikin addinin christianity ba har ya bashi ya dawo musulunci babu ka dubi daidai lokacin da aka fi koyaushe tsangwamar musulmi musulmi suka yi bakin jini aka ɗauki musulmi gidadawa ya za a reverend jata wanda yana matsayin abubakar gumi ne ko ɗahir bauchi a cikin wannan al'ummar tamu fa haka suke ganin shi ya kake tunanin ake kallon abubakar gumi ko ɗahir bauchi a cikin wannan al'umma tamu ta musulmin arewacin najeriya ya kake tunanin ake kallon su ina rantse muku da allah kiristoci suna kallon reverend jatau da daraja fiye da darajar da ku kuke kallon abubakar gumu ko ɗahir bauchi kuma a aikace suna daraja reverend jatau fiye da darajar da ku kuke ba waɗannan manyan naku amma duk da haka ya tsallake ya dawo cikinku me kake tunani sai ka ce wannan taimako ne yake wa addinin daga Allah ko kun fahimta jama'a to kuwa idan har za su yadda cewa wannan irin addinin yana janye musu mutane haka a irin wannan lokacin wanda makirci ne ba za su yi wa addinin ba kun tuna lokacin da na ɗauko muku muryar wannan mai wa'azi na sanya muku malam yusuf ibrahim bauchi a inda ya muƙabala da wani kirista wanda ya musulunta kun tuna abin da wannan kiristan ya faɗi ya ce musulunci yana munana musu rai sakamakon haka suka je suka samu wani matashi aka rinka yawo da shi coci-coci a jihar plateau ana cewa wannan ɗan gidan abubakar gumi ne ya zama kirista a halin su sun san ƙarya ce amma dai wai suna gaya za su yi wa musulunci su rama to ina tabbatar muku daga shekaru ɗari da addinin kirista ya shigo arewacin ƙasar nan zuwa yanzu da nake magana a arewa fa ba a samu wani shugabannin kirista wani babba wani malami wani reverend father wanda ya kai daraja da kwarjinin reverend jatau ba amma sai gashi ya musulunta sun yi ƙoƙarin danna wannan maganar ba yadda ba su yi ba wallahi lokacin da muka fara jin abin a jita-jita babu kafar neman bayani da bamu ne ba ba intanet amma sai su turo amsa cewa ba haka ba ne har sai da ta kai ni da kaina na ɗauka cewa jita-jita ce saboda duk wata kafa da za mu bi duk wani search engine duk wata hanya da za ka tura neman bayanai na gaskiya za a ce maka ba haka ba ne to amma wayan na wayan Allah wallahu khairul makirin to don haka musulmi ku tsammaci makirci mafi girma a irin wannan zamani ba don kuma ba saboda addinin ya nemi su dameji shi da kanshi kafin ku ku an fahimta jama'a kuma za su haɗe kansu da waɗanda kake gani suwana ne 'yan asali da waɗanda kake gani suwana ne 'yan tawaye duka za su haɗa kansu kuma makirci sai wanda suka ga ya dace da ku za su yi na rubutu za su yi na aiki za su yi na makamai za su yi na komai amma Allah madaukakin sarki ke taimakon addini to kenan abin da ya dace musulmi su yi haƙuri su yi addinin nan da gaske abin da ya cancanta musulmi su tsaya su sadaukarwa da addinin nan rayuwarsu da dukiyarsu da kawunansu su ga cewa addinin nan shine rayuwarsu kuma shine mutuncinsu na fata an gani to darasi dai na farko kenan da ake faɗakar da kai cewa lallai kafirai sun haɗe kai a wancan zamani dan su ga bayan annabi to haka kafirai za su ci gaba da haɗe kai dan su ga bayan ku a kowane zamani asaniya darasi na biyu lamma aliman rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallam bi khabaril ahzabi shawaru ashabahu sallallahu alaihi wa alihi sallam shawara ashabahu ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya samu labarin kungiyoyin kafirai fa sun hada kai za su yake shi shawara ashabahu sai ya tara sahabban shi ne mushawarar su walam yakun ahadun aksara mushawara walam yakun ahadun aksara mushawaratan li ashabihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ba a taɓa samun wani mutum ko ƙwaya ɗaya wanda ya fi kowa neman shawarar jama'ar shi ko sahabban shi irin manzon Allah ba manzon Allah ya fi kowa neman shawarar sahabban shi me wannan yake nuna maka kana tare da su almajiran ka ne kana tare da su matan ka ne kana tare da su abokan aikin ka ne to duk abin da ya faru wanda ya shafi gudanar da wannan tafiyar taku wannan harkar ta gida wannan harkar ta sana'a sai ka nemi shawararsu kar ya zama kana mu'amala da mutane akan harkar addini amma kuma wasu abokan shawarar can daban suke dole ne shawarar za ta saba da abin da yake faruwa don waɗancan da za ka ɗibo na gefe ba su san menene kuke ciki ba Na haka annabi sallallahu alaihi wasallama da su yake shawara da dama abin da yake faruwa ga malamai sai suna kallon to ai waɗannan ɗaliban su ne yo ai ka manta cewa gobe in ka mutu kai ne kake kallon su ɗalibai su ne kuma za su rike da'awar to me kake tunani za ka ci gaba da rayuwa ka rike da'awar ne idan baka gina su ba su sun ginu su ɗin za su ci gaba da rayuwa su rike da'awar ne don haka wannan al'amari jama'a hakikanin yadda al'amarin yake shine na gaba yana koyar da na baya ne na baya yana koyar da na gaba wanda ya bi bayan shi kuma haka ba za ta yi ba sai kana ɗakko wannan kana saka shi a cikin aiki dumu-dumu ya ga cewa yaya ake yi yaya kuskure yake a gyara mishi jama'a ko kun fahimci wannan shi sa ba aka ga wata hikima da dattawa suke yi sai ka ga da ran shi da lafiyar shi ya zo zai aurar da 'yar shi sai ɗauko wani cikin 'ya'yan shi sai ce ya danka aurar da 'yar a hannun shi idan za a ɗaura auren yana nan zaune a gefe guda kamar ya zo kallo ko sauraron ɗaurin aure ne ma'ana yana so ya ga ran da ba shi yaya wannan ɗan nashi zai yi don an watsa ɗaurin aure sai ya kira shi to kaga kayi kaza daidai ne kaza kuma gashi kaza kuma gashi kana jin nan gaba zai sake maimaita wannan kuskuren to jibi sai aka waye gari ba shi shikenan dama ɗan ya iya aikin tun kafin lokaci wannan haka ake mu'amalantar duk mutanen da ake tare da su to balle game da harkar gudanarwa al'amari ya taho muku a masallacinku sai ka ga cewa suwa ne ne abokanka kai liman ina ladan yake ina mai sharan masallaci ina mai kaza sai a kira su to kun ga wani al'amari ya taho muna son kaza game da masallacin nan ya kuke ganin zamu yi ina fata an gane la'anna sahibad dar adra bima fiha suka ce mai gida shi ya san inda mai ɗaki shi ya san da ɗaki ke mishi yoyo qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ibn taymiya Allah ya ji kanshi yace wa kad qila dama dai an ce inna Allah amara biha nabiyahu dama an ce Allah ya umarci annabin shi da neman shawara wurin sahabban shi li qulubi ashabihi domin ya ƙara haɗo kan zukatan sahabban shi domin kai in ana tafe da kai kaga cewa har uban tafiya irin annabi ya yarda da kai yana neman shawararka kaga dole za ka ƙara sadaukar da kanka a cikin tafiyar to sai a samu kyakkyawan haɗin kai sannan waliyaqtadiya bihi man ba'duhu haka kuma duk wanda ya zo bayan annabi don shi ma yayi koyi da annabi a cikin neman shawarar jama'a shi waliyastakhrij minhum ar-ra'y sannan kuma annabi yana neman shawararsu ne don ya fito da ainihin ra'ayi fi ma lam yanzil fihi wahayun game da duk abin da wahayi bai sauka gare shi ba amma in wahayi ya sauka kaga babu neman shawara amma in wahayi bai sauka ba fa to yakan ainihin nemi shawara min amril hurubi na daga cikin al'amura na yaƙi wal umuril juz'iyya da kuma al'amura waɗanda suke ƙanana wa gairi zalika da waɗansu al'amuran gaba ɗaya to in ya zama annabi yana yi wa sahabban shi haka fa gairuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama aula bil mashurati wani to shi ya fi cancanta da ya rinka neman shawara wurin jama'a shi tunda dai kaga annabi ane mai wahayi amma abin da ba a yi mai wahayi ba sai ya nemi shawara to me kake tunani kai da ba a taba maka wahayi ba jama'a kun fahimci yadda wannan bayanin yake kun tuna lokacin da yaƙi ya kusa ɓarkewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira su sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn eh, sa'ad ibn mu'az da kuma sa'adu dan ubada yake tambayar cewa ba kwa ganin cewa mutanen nan mu janwo su mu ce musu za mu raba dabinan madina mu ba su kashi ɗaya bisa uku ko zai iya zama ta haka mu raba kansu ko makamantan haka me sa'ad ya ce ya ce wannan maganar da ka kawo in wahayi ce to a yi ba ja amma in fahimtar ka ce ya manzan Allah ka aje ta mumu ne yan garin nan suwa na ai matsiyata ne yaushe ma suka san su samu buhun dabino balle a ce a raba dabinon gari a basu ɗaya bisa uku rabu da su kawai ana cikin wannan ne fa sai Allah ya kawo wannan daukin wancan ya je ya raba kansu din ba tare da ko kwabo ba kaga Allah ne ya kawo al'amarin to duk abin da ake ana buƙatar ka rinka neman shawara ko kun fahimta jama'a kuma kaga a cikin neman shawaran nan ko karkare na su koda ɗalibanka ne 'yan ƙanana ba wai sai masu shekaru ba a koda 'yan shekara goma ne shekara sha biyar ko tara suka ce musu me kuke gani game da kaza maiwa cikinsu sai ka ji wani yaro ya fitar da wata shawara wadda yake sai kai mamakin ya aka ma yi tunanin haka to daga lokacin kana gina musu tunanin su kenan kuma kana su daga kasantuwarsu ƙanana kana ƙara saka su cikin fagen manya kenan asalisa fa'ida ta uku min kissati hafril khandaq daga kissan nan da muka ji ta cewa annabi ya haƙa wannan rami na akhudhu listifadata min ladal ghayr kenan zamu koyi cewa ashe ana karban fa'ida daga wani wanda ba mu ba ana karban fa'ida daga waɗanda ba musulmi ba ana karɓe daga waɗanda ba kabilun mu ba muna iya karɓan fa'ida daga waɗanda ba ‘yan garin mu ba mimma la ya ta'aradu ma'adinina amma zamu mu karɓi abin bai yi karo da addinin mu bane فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكرة حفر الخندق kaga dai annabi ya karbi wannan shawara da tunani na ainihin wato haka wannan abin nan na khaibar wato wannan rami na khandaq min salman al-farisi daga salman al-farisi allazi naqalaha an al-furs wanda shi kuma daga farisawa ya dauko wannan kaga daga ƙarshe me kake fahimta asalin shawarar ta kafirai ce sai dai wani musulmi ne ya ce ga yadda suke yi ko kun fahimta su kala inda ya ce kunna idha khifnal khaila idan muna jin tsoron za a kawo mana farmaki da dawakai khandaqna haula anfusina sai mu haƙa rami sai mu kewaye kanmu فالاستفادة مما لدى الغير مطلوبة بشرط ألا يقبل المسلم شيئا يتعارض مع مبدأ دينه dan haka cin moriya daga abin da yake a hannun wani na shawara ko fasaha ko ilimi to wannan shari'ar musulunci tana neman haka amma da sharaɗin kar musulmi ya karbi wani abu wanda yake karo tare da aƙidar addinin shi don haka jama'a kunji babu laifi mu bincika mu ce irin wannan matsalar ta samu mutanen ƙasar ebonyi wanda in aka ce mutanen ƙasar ebonyi abinda ake tunani ba musulmi ba ne ya suka yi sai wani ya ce aini a can nake sana'a da wannan matsalar ta same su ga yadda suka yi kaga musulmi ne yanzu yake faɗa mana shawara amma fa ta kafirai ce to sai mu duba wannan abin da su suka yi bai yi karo da addinin mu ba don su ba su da addini suna iya yin duk abin da zai biya musu bukata to amma mu kuma sai mu duba kada abin ya biya mana bukata amma kuma ya rusa addininmu sai mu ga cewa za a ainihin zan an shiga wannan shawara kuma an fita lafiya kalau addini bai tabu ba mutunci bai tabu ba to sai mu ɗauki irin wannan jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ƙa'ida ce mai karfi daga cikin ƙa'idojin koyarwa ta addinin musulunci kenan addinin musulunci ba shi da hassada idan akwai alheri tattare da kai zai karba ba kawai yana kin ka bane yana kin duk abin da ke tare da kai a sai dai yana kin ka saboda addinin ka yana kuma kin abin da ke tare da kai in yayi karo da addinin shi arabi'a darasi na hudu fa'ida ta hudu daga cikin fa'idojin da zamu fahimta a cikin wannan karatu na tarihi مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله bi ashabi nafsihi مع أصحابه في حفر khandaq irin yadda manzon Allah ya tarayya da kanshi da sahabban shi a wajen haƙa wannan rami kaga dai annabi ba ya ba da umarni bane yana kwance a cikin wata rumfa an nemi mishi fifita an mishi tausa ana kawo dambun nama da kilishi da juice yana afawa yana ɗaukan wayoyi yana cewa yanzu an kai mita nawa ba haka annabi ba ya fito da kanshi aka shiga aka yi wannan haƙar rami faƙad kana yanqulu turaba ma'ahu banda haƙar ramin har ma ya rinka ɗiban ƙasa tare da su a zuba mishi a kwangiri a zuba mishi a rigar shi a zuba mai a mayafin shi ka dubi wa yake wannan aikin shine fiyayyen halitta ya fi duk wani wanda Allah ya halitta cikin annaba da manzanni da mala'iku da waliyai da salihai duka ya fi su amma kaji ana zuba mashi ƙasa irin yadda leburori suke ɗauka shi ba yana ɗauka sallallahu alaihi wa alihi sallama wa bi haza to kaga a ƙarƙashin wannan fa'alar da'iyati ila Allah wajibi ne ga duk wanda yake wa'azi yana shiryar da al'umma zuwa ga Allah idza amara bi khairin an yakuna awwalal mubadirin ilayhi duk sanda ya umarni da wani alheri to ya kasance yana daga cikin farkon ko kuma ya kasance farkon wanda zai fara gaggawa zuwa ga alherin wa awwalil na fihi kuma ya zama shine farkon wanda zai bada gudunmawa kai ne malami sai ka ce a gina masallaci ka ce naira miliyan biyar ce za ta gina masallaci a halin kana da hali da za ka kawo taimako e to kawo dubu ɗari biyar mu gani ko kawo miliyan ɗaya mu gani to kaga saura kuma kowa sai ya ainihin bude kofa yayi ta kawowa Na haka fala yakfi Bai isar ba bal wala yasihu kai ba daidai bane ma bai inganta ba an yakuna da'iyatu ila amiran bil ma'ruf duna an kuna huwa awwalal amilina bihi ba daidai bane ko kadan ya zama mai wa'azi shi ke kira zuwa ga Allah yana umarni da ayi aikin alheri amma ba tare da ya zama shi ne farkon wanda zai aikata wannan alheri ba wallahu subhanahu ta'ala ya kulu shi ku Allah cewa yake a ta'amurunan nasa bilbirri kwarin ga umarnin mutane da alheri watan tansawna anfusakum ku manta da kawunan kuwa an antum Lunar kitab kitab halin kuna karatun littafin Allah afala ta akilu jama'a ba ku da hankali ne na'am akwai alaman motsuwa da rashin hankali da rashin tunani ka ce wa mutane su yi kaza kai kuma baka aikata abun ba domin in har wannan abu alheri ne to ya kamata kai ka fi kowa yin gaba akan alheri idan ku sharri ne dan me za ka mai da mutane wawaye ka umarce su da sharri kai ka koma gefe guda to banda wannan kuma ko sai sadaukar da naka wannan ni ne nake ƙara bayani akan haka saboda wasu nasoshin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sanda zai umarni da wani abu wani aje a yi kaza sai ya dubi su ne ne suka fi kusanci da shi ku dubi lokacin da aka yi tafiya ruwan alwala ya ƙare ana buƙatar ruwan sha al'umma sun rasa yadda za su yi a tsakiyar daji aka zo aka cewa annabi ga sallah ta zo babu ruwan alwala farkon wanda annabi zai kira shi ne kanin shi sirikin shi wanda duk cikin sahabbai kaf babu wanda ya fi wannan kusanci da shi ta jini ta addini da kusanci sai ce ina aliyu dan abi talib aka ce gashi nan sai ce tashi sai ce samu wani ku tafi suka shiga tsakiyar daji suka je suka samu ruwa suka dawo to duk lokacin da zaka ce ayi kaza kana da ɗa ka saka da ɗanka kana da ƙanne kana da 'yan uwa ka saka da su dan a gane cewa ba wai kawai wahala in ta zo ka sa 'ya'yan jama'a amma idan ni'ima ta zo kuma sai ka ɗibo 'ya'yanka ka sa na rantse da Allah ba inda ka za ta kai so da ka malamai ku ji tsoron Allah duk sanda za a haƙa rami duk sanda za a yi sharar kwata duk sanda za a yi sharan masallaci ku sa 'ya'yan jama'a duk lokacin da aka aiko da kujerun umara da na hajji kuma sai ku raba wa 'ya'yanku da matanku su kuma waɗannan masu sharan masallaci haka za a bar su ku ji tsoron Allah malamai ku ɗibi 'ya'yanku ku tura su jami'o'i su je su yi hadda ƙur'ani su samo digirori 'ya'yan jama'a kuma nan kun bautar da su duk lokacin da wani kwamandan soja ya aiko masallaci kaza gashi za a ɗibi sojoji za su tafi za su yi rawar daji za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza sai ka zuba 'ya'yan jama'a amma aka ce gashi NDA ne sai ka kwaso 'ya'yanka jama'a kun fahimci waɗannan maganganu to malamai ku ji tsoron Allah ya zama ka gabatar da kanka a wajen duk abin da aka ce za a aikata na alkhairi na wahala na kaza sannan ka gabatar da 'ya'yanka da 'yan uwanka da kannanka to a lokacin kwakwalan mutane za su fahimci cewa da gaske ne kake yi jama'a kun fahimci wannan malai yake cewa wala shakka anna tatbiqa ala nafs babu shakka aga kana aikata abin da kai umarni kai da kanka wal bada'a biha da kuma ka tashi umarni sai aga kai ka fara da abin da kai umarni amrun shaqqun abu ne wanda yake da wahala walakinahu aqwal asalib sai dai kuma wannan shine mafi karfin salo littasiri wajen tasiri a zukatan jama'a wa ijadil qudwatil hasana liman haulahu da kuma samar da kyakkyawan koyi da kwaikwayo ga waɗanda suka kewaye ka ka ce a yi sai a samu kai kayi nisa da yin haka annabi ne kullum yake umarni da jarumta annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kullum yake nuna shine shugaba rannan tsakar dare sai aka ji bom ya fashe a wata anguwa dararam haka kowa ya firgita can an saurara ana so a ji labarai menene ke faruwa yaya ake ciki kowa ya leko zuru-zuru sai ga annabi ya dawo daga wurin da doki dokin matsirara. me ake nufi dokin matsirara? ba linzami ba sirdi ba komai saboda gagga annabi yana jin bom din ya fashe tsalle ya hau dokin kawai ya tafi a wurin shi kadai ba waye kira police da ke gate ba yaya kai eh ka, tabbatar sakata nan ta shiga da kyau eh to ka hanga mana ba kowa ko eh to sai kuma a fara buga waya a'a tsalle haka aka ce dokin ma tsirara ba sirdi ba linzami ba komai ya tsalle ya tafi da ya dawo sai ya ce lam tura'u kar ku tsorata an gama muku kowa ya koma ya kwanta kuna da mai gida original commander jama'a kuna fahimtar yadda annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka ake son shugaba jama'a ka zama shugabancinka da gaske kake yi to sai ka ga abin ya yi tasiri a zukatan mutane domin shi tasirin dama daga wurin Allah ne to ka fara nuna wa Allah gaskiyar abin da kake Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji darasi na hudu kenan alhamisa darasi na biyar fi hadhihi alghazwa wannan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a cikin shi waqad aqbalat jiyushul ahzab min kulli jiha waɗannan rindunoni na ƙungiyoyin kafirai sun tunkaro annabi da musulmi ta kowace nahiya ta madina wa bada almuslimu na ya alkhandaq sai musulmi suka fara haƙa rami na bihil madina suna ƙoƙarin kewaye madina da wannan rami kai la yadkhulu hal adu dan kada makiya su zo su shiga madina ya'ti rasulul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallam a irin wannan tsananin lokaci sai ga manzon Allah zaɓaɓɓen Allah ya zo wa yanzilu fil khandaq sai ya shiga cikin wannan rami liyaksira sakhratan itaradat tariq hafr domin ya ruguza wani dutse wanda ya gitto daidai kan hanyar da ake haƙa rami wa yadriba bi yadihi sharifa bil mi'wal tilka sakhra manzon Allah ya sa hannun shi mai daraja ya rike ainihin diga ya ainihin tsara wannan dutse wa ya nas ya faɗa wa mutane waljiyush da sauran waɗannan rundunoni muƙubila min kulli saubin waɗanda suka tinkaro madina daga kowane tudu da gangare lituhasiral madina sun taho ne don su tsare madina a wannan lokaci da manzan Allah ya saru dutsen nan sai ce Allahu akbar manzan Allah bai boye aƙidar shi ba ta ainihin bayyana cewa Allah ike wa aiki ya ce Allahu Akbar u'titu mafatihash sham an bani mabudan kasar sham wato an nuna min naci sham da yaki wallahi inni la ubsir qusura al hamra manzon Allah yace a yanzu ina hangen manya manyan fadojin nan na kasar sham as-sa'a a yanzu thumma darabaha thumma darabaha as-saniya da ya sake bugun dutsen bugu na biyu faqala Allahu akbar yace Allahu akbar utitu mafatiha faris an bani mabudan faris na ci ƙasar farisa wallahi inni la ubsiru qasra al madaini abyad ga ainihin manya-manyan fadojin garurukan mada'in nan ina gani farare sun madaraba salisa ya buga bugu na uku wa ƙala Allahu akbar yace Allah ne babba wa utaitu mafatihal yaman an bani mabuɗan ƙasar yaman na ci ta da yaƙi wallahi inni la ubsiru abwaba san'a min makani hadhihi sa'a yace ina ganin kofofin garin san'a daga wannan wurin da nake a yanzu a wannan lokacin kun fahimta jama'a kun ga wannan tarihin ai mun karanto shi ko to malam na so ya cire mana wani darasi ne a ciki amma ba ku manta ba ji an yi mana ishara zuwa ga wannan wurin da yace hadha sa'a hadhihi sa'a ne hakuri ce a wurin ba alu bane a can baya kenan za ku je ku gyara ai to me yasa manzon Allah ya faɗi wannan maganar a irin wannan lokacin ina son ku gane tambayar me yasa sai a wannan lokacin da aka shiga halin tsoro da ɗarɗar annabi ya faɗi wannan maganar me yasa annabi bai faɗe ta ba a da ana zaune cikin kwanciyar hankali me yasa sai a yau sai malam ya ce ai tasbitun lil qulubi alwajila domin ainihin wato tabbatar da waɗannan zukata na muminai waɗanda suka kaɗu ba da haza tasbit bayan waɗannan ƙarin tabbatarwa bayan tabbacin da suke da shi na cewa nasara Allah na tare da su kuma sai annabi ya sake faɗin wannan maganar kun san me wannan yake nunawa bari in ɗan yi muku wani komawa baya kaɗan don ku ƙara fahimta akwai abubuwan da annabi ya faɗa musu sai su kwantar da hankalinsu sai su gane ashe wannan larurar za a fita daga ciki kenan misali sa'ad ibn abi waqqas aka tafi aikin hajji sai ya kwanta rashin lafiya a daidai wannan lokacin dama matan shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya sun mutu bai da 'yan uwa bai da iyaye bai da kowa a duniya kaf kowa ya mutu sai yar shi Aisha kwaya daya da ya kwanta rashin lafiya an tafi aikin hajji annabi ya zo duba shi sai fashe da kuka sai ce ya manzan Allah ga shi zan mutu ka ba wanda zai ci gado na sai ya ta kwa ɗaya Aisha ba ka ganin cewa in sadaukar da dukiyar duka sai annabi ya ce a'a rabi fa annabi ya ce a'a ɗaya bisa uku fa sai annabi ya ce ɗaya bisa uku shi ma dai ya so ya yi yawa ka sani da cewa ka bar magadanka cikin wadata ya fi ka basu suna daga hannu suna roƙon mutane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma ba za a bar ka ba ka rayu har kai wani aikin alheri har sai an baka lada hatta lomar da za ka sa a bakin matarka sai an baka lada a kanta sai annabi ya cike da addu'a cewa ya Allah sahabbai na ka tabbatar musu da hijirarsu da suka yi ya Allah kakka koma da su baya sai annabi ya ce kaicu abin takaici shine sa'adu dan haula wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin wannan magana ne saboda shi ya rasu a makka to yanzu wannan maganar da sa'adu ya ji ta a matsayin shi na balarabe ko kalmomin larabcin na annabi suna hukunta ba zai mutu ba kenan annabi yana nuna mai ba zai mutu yanzu ba domin nan gaba zai dawo ya aure har ya bar magada nan gaba zai dawo ya aure har matar shi ta rinka cin abinci ya samu lada hanan gaba har zai zama wani kwamandan yaƙi da wasu za su amfana kuma wasu su cutu to a irin wannan halin faɗin wannan maganar ko to kwantar da hankali ce a wannan halin da annabi yake faɗa musu cewa kun ga gashi yanzu muna cikin tsoro eh to amma ni an nuna min ci kasa kaza kenan wannan yakin ba zai ci mu ba za mu haye har za mu mallaki kaza za mu mallaki kaza za mu mallaki kaza Shi ne karfin zuciyar da ta sa yake faɗin wannan magana a lokacin in ba haka ba mu ji da abin da ke kanmu mana yanzu ina muke magana za mu ci ƙasa kaza za mu ci ƙasa kaza a'a amma yana ce musu ne ku kwantar da hankalinku duk wannan tsoron zai gushe kuma za mu dawo za mu yi kaza za mu yi kaza insha Allah Allah ya nuna mini ina fata an gane shi yasa ka'ida babba ita ce ka yadda cewa shi dan aikin Allah ne yana faɗi ne da maganar Allah to dan haka duk abin da ya faɗi sai ka ɗauka cewa daidai ne ai wa'ada lil mu'minina ba'da hadha al wa'd wato bayan wannan alƙawari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tabbatarwa da ainihin muminai alwa'ada sadiq min almustafa wato wannan alkawari ne na gaskiya da annabi yake musu sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am huwa rasulullah malam yace eh annabi ya isa musu wannan alkawari don shi dan aikin Allah ne ya isa ya ce kuma Allah ya ce min za mu ci kaza za mu ci kaza ya isa wannan alkawarin domin yana magana ne a madadin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama walakin limadha tawqit hadha alwa'di liqawlihi fi hadha sai dai me yasa kuma wannan sai dai me yasa me yasa annabi ya jinkirtar da wannan magana wannan alkawari me yasa ya jinkirtar da ita bai faɗe ta ba a wannan wurin me yasa bai faɗe ta da ba limaza hadha tawqit me yasa sai a wannan lokacin li hadha alwa'd sadiq ga wannan alkawari da gaskiya minan rasul sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi shidda a wannan irin lokacin me yasa sai a yanzu ana cikin tsoro me yasa da bai fada ba tintini jama'a kun fahimci tambayar malai yace war rasulu yuwajihul qaba'il kaga ga manzon Allah yana fuskantar kabilu azzahifa waɗanda suka yi cincirindo alal madina suka zo za su ainihin lullube shi a madina yaqulu hadha alqaul yana faɗin wannan magana fatauqituhu faɗin wannan magana a irin wannan lokaci yahmilu tawjihan lil umma yana ainihin daukar fuskantar da al'umma ne an turakkiza ala tasbitil qulub akan al'umma ta bada muhimmancin karfafa zukatan mutane wa tuma'aninatiha da kuma natsar da zukatan mutane wa izhab wa faza da kuma ƙoƙarin tafiyar da ko kuma kore wannan razana wal khawf da tsoro an hafi shada'idi a lokacin tsanani wato wannan yana nuna maka duk lokacin da al'umma suka shiga tsanani to kai a matsayinka na malamin su karka je kana faɗin maganganun da za su ƙara rauni kai a matsayinka na shugaban su karka rinka faɗin jawabai ko tarihin abin da zai girgiza su sai dai ka rinka kawo musu kalmomi na ƙarfin zuciya ko kun fahimta jama'a saboda kun ga jama'a dan adam ko da Allah ya yi mishi nama na zuciya zuciya nama ce to amma a cikinta kuma sai ya sanya wani abu na tunani wanda shi yake karfafata ko ya ruguza ta ka dubi yaro da kyau sai gabza tuntube sai ka ji ya ce shege ni ko ka san haka sai gabza tuntube sai wuce sai ce shege ni wato shi soja ne da ya ga jini ya fito ba sai kuma ya fara kuka a ah, to kai da ka ce shege kai wato jarumi kuma yaya <laughs> ko kun fahimta jama'a Ya yi tuntuban ya ji zafi amma yawa shi kirari to amma da ya ga jini ya fito fa to kuma sai ya fashe da kuka to yaya kuma kai kake kuka wato da ya ga jini to al'amari ya taho fa kenan ko kun fahimta to kenan kaga psychologically tunanin shi ya bashi cewa to duk ciwon da jini ya fito to akwai matsala amma jini bai fito ba babu matsala to yanzu me zaka yi a wannan lokacin da sai ka kama wurin ka murza ka murza ka murza ka ce shikenan ka daure kawai kai kuma soja ka daki kafa faɗa shi haka sai kuma kaga ya sake miƙewa har yanzu fa ba wani abu kai wa jinin ba ba magani kasa ba amma kalmomi ne shi yasa larabawa da ike masu magana ne a bakinsu sai su ce magana tana juya dutse magana tana juya dutse yanzu yanzu nan sai ga mutane suna kuka idan wani ya zo ya zauna ya faɗi magana sai kaga sun yi shiru suna dariya yanzu yanzu nan sai ga mutane na dariya in wani ya zo ya faɗi magana sai ga sun koma suna kuka yanzu nan mutane suna cikin ganin su jarumai ne da ya zo ya faɗi wata magana sai ga sun razana yanzu nan suna ganin su ragage ne da ya faɗi magana sai ka ga mutane sun karfafu. kun tuna dattijo anas ibn nadar lokacin da kafirai suka yada labarin cewa an kashe manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa psychologically sai da yawa sai suka zama demoralized gaba ɗaya sai tunaninsu ya rushe an kashe manzan Allah eh sai wani ya jefar da makamin shi sai ya gudu sai suka yi ta gudu sai ya samu wasu sun kwanta suna ta kuka wani ya yi zaman ɗan shayi ya zubar da hannaye ya ya ɗafi ya an kashe manzan Allah ah. sai ce ah, kutila rasulullah kumu ala ma mata alaihi rasulullah ku tashi da Allah jama'a ku je kuma ku mutu akan abin da manzon Allah ya mutu ku tashi yana faɗin haka kuma shikenan sai kowa ya zari makamin shi sai kuma suka dawo kaga su kafirai da suka yada jita-jitar sun yi ne don me sun yi ne kawai don su ruguza ku ta hanyar tun ma'ana aka ce an kashe manzan Allah ba a kashe shi ba fa amma sun yi kuwa ne ta hikima mun kawo labarin nan ai samma muhammad a samma ibn abi quhafa a ibn al-khattab sai manzon Allah ya ce la tujibu abu sufyan ne shugaban kafirai sai ya ce muhammad na da rai abubakar na da rai umar na da rai sai annabi ya ce ku shiru kar ku bashi ansa ku shiru sai ya ce amma haula faqad qadayna alaihi waɗannan mun gama da su to shine sai labari ya yadu nan da nan saboda musulmi suna da munafukai a cikinsu duk wani labari da kafirai suke ciki suke so yaɗi yanzu nan munafukai da ke cikin musulmi sai su yada sai manzan Allah kuma ya ce ala tujibu to ku bashi ansa yanzu mana sai suka ce to me za mu ce sai ce ku ce abin da ke bakanta maka rai suna nan da rai sai wani ya miƙe ya ce abin da ke bakanta maka rai nan duk suna da rai to da yake kafiri ne sai ya ce lana uzza wala uzza lakum Oh dai muna da uzza muna da lata da uzza eh, ku ba ku da lata da uzza sai manzo Allah ya ce ala tujibuhu ku bashi ansa mana sai suka ce me za mu ce sai manzo Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maulalaku. Allah ne mu kuma ubangijin mu ko kuma ba ku da Allah to kun ga anan wannan jita-jitar kafin wani lokaci ta yaɗu cikin sahabbai shine sai wasu suka fadi wasu suka gudu wasu suka yi ta birgima an kashe manzan Allah yanzu kai in an kashe manzan Allah ka gaya min in ka zauna kana birgima in aka zo kashe ka kai kuma fa yanzu baka tunanin to koma dan ka kare kanka bar ka tashi kai yakin nan tunda an kashe uban tafiya to saurawa saura ku sai Anas ibn Nadar yana faɗin kalmomin nan sai mutane suka yunkura to haka ake so in abu ya faru jama'a malamai ku fito gidajen rediyo ku faɗi kalmomi da musulmi za su ji ƙarfi a ransu ko an fahimta jama'a amma kar ku ce to wannan bala'i kuma sai addu'a eh mu mun zauna cikin Hausawa akwai kalmomin da in Bahaushe ya faɗi ko wallahi ba ba alheri ba in ka ji Bahaushe ya ce to jama'a al'amarin nan kuma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to wallahi ya ruguza ku amma ka ganka da musulunci kalma ce ta tauhidi ko amma bahaushe yana da salo bahaushe yana da salo yanzu kaga in kai wa hausawa karatu aka gama ka ce to wallahu a'lamu to shikenan hausawa karatun ba zai zauna ba <laughs> wallahu a'lamu kare banza ka ji ma shi shi bai sani ba wallahu a'lamu <laughs> shi sa ko ga malaman Hausa suke da cika baki in ya tashi sai magana kamar shi ya je saman bakwai ya gani sai kaga Hausa sun yadda to bahaushe yana da irin wannan a cikin psychology shi dan haka in bahaushe bala'i ya faru ya ce to jama'a wannan masifa kuma sai addu'a to ya ruguza ku amma in an ji bahaushe ya tashi ya ce wallahi ba za mu yadda ba wallahi sai dai sama da kasa ta hade yawwa to shine yana karfafa gwiwa ku kenan amma sai ka zauna cikin hausa wannan literature ce ta su al'adun hausa ne ko al'umma da irin yadda suke ina fata an gane ina tsammanin yarabawa ma haka nake gani su ma suna da cika baki ina ganin haka cika baki dan in aka cika baki sai ga mutum yayi abin nan sai ga za a yi fada da berabe sai ya tsalle ya ce zo nan dube ni zo nan amma ba za a buga ba fa to sai ka tsorata <laughs> ko kun fahimta jama'a to kamar ka ce al'adu ne irin namu na 'yan najeriya ne ko na 'yan afirka shine muna da baki to amma in ka ji ya ce to jama'a wannan kuma dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ka ya tafi yana jan carbin shi to ka gudu <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to gashi nan dai shine malam yake cewa a daidai irin wannan lokaci na tsoro da firgici to ana so a karfafi zukatan mutane ne innan nasa fil azamat malam ya ce mutane a lokacin annobobi annoba iri-iri azamat bala'o'i da annobobi bihajatin ila man yuthabbitahum suna buƙatar bihajatin suna buƙatar wanda zai karfafe su ne la man yukhawwifuhum ba wanda zai tsorata su ba na tuna 1987 1987 ina ga yau shekara 24 kenan muna zaune sai aka zo aka ce ai gashi nan kiristoci a kafancan college of education kafancan wani reverend abubakar bako kirista ne ya yi wa'azi kun fahimta jama'a sakamakon wa'azin da ya yi ya zagi ƙur'ani an ci gaba da rikici a garin kafancan daga nan an ƙona qur'ani an je an kashe alaramma an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai zariya ta ɗauki zafi a lokacin nan matasa suna shirin za su fito sai wani ya zo daidai wata tsakiyar anguwa haka sai ce wallahi inyamurai suna nan a kaso sabon gari sun fito da bindigogi sai na ga kowa kallo wannan to kafin ka ce wani abu kuma shi shikenan duk sai na ji wurin tsit yaya ha kafin lokaci kowa ya shiga gida ya rufe gida da la'asar fa kowa ya shiga gida ya rufe gida to kenan kun shiga su zo su bubbuge ku to kun ga kalmomi wato masana suna cewa akwai labarin da in ka gani ko kar ka faɗe shiga dukkan jama'a saboda kar su razana sai ka lura da wasu waɗanda za ka faɗawa don a san wanne shiri za a yi wa abu a to in sun fito da bindigogi ya za ku yi za ku ce a gudu ne za ku ce a yi kaza da sai ka basu wannan maganganun da suke yi suna cewa a taho din ai sai an buga ba za a yadda ba to suna ƙara wa kansu karfi ne suna ƙara wa su karfi. to sai ka samu wasu masu hankali sai ka ce to amma fa ga abin da ya faru amma kuma bar magana haka a je a san wanne shiri za a yi kaga an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye so da dama irin wannan yana faruwa jama'a sai ka ji kawai an zo yanzu dan nan lokacin da aka dan yi wata farran dan harzoman siyasa nan eh, menene April election 2011 kawai muna sama nan ana aiki fa kawai sai ga wani ya zo a guje ya aka yi ya ce an kashe liman an kona masallaci na ce a ina ya ce a can na ce tsaya sai ga wani kafinta ya sako a guje na ce ina za ka yi ce an ce an kashe liman an ka na ce a tsaya ba haka muke ba kai ina ka ji labarin ya ce can ya jiyo na ce ka je ka gano ya ce a na ce to wuce ya ce kai kuma koma sama kai aikinka <laughs> an kashe liman an kona masallaci a ina shi ma bai sani ba ya jiyo ne amma ya zo yana faɗi kuma zai yi gaba <laughs> ce to wuce ka ba <laughs> Allahu akbar shine sai malam yake cewa la man yukhawifuhum musulmi ba su bukatar wanda zai ainihin rinka firgita su ya man yaqulu laha musulmi ba su bukatar wanda zai rinka cewa la maqama lakum farji'u kun san mun ce za mu zo mu dan tafsirin wasu ayoyi a cikin suratul azab ka ji inda kafirai da suka ainihin rinka yaɗa jita-jita da ta zo kunnan munafukai sai suka shigo cikin ainihin musulmi suna ce musu ya ahala yathrib la maqama lakum farji'u a ranar wai sai suna ganin to daga yanzu fa an gama cin musulmi da yaƙi don haka sunan da annabi ya sanya wa garin yathrib madina ko sai suka ƙi kiran garin da sunan suna ganin ai ta musulmi ta ƙare sai suka koma suna cewa ya ahala yathrib la maqama ba ku da wata nasara ba za ku iya wannan yakin ba farji ku koma kawai wannan kalmar munafukai ce to musulmi ba su bukatar wanda zai faɗa musu haka wala hakanan musulmi ba sa bukatar wanda zai ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura alkawarin da Allah da manzon shi suka yi mana ba komai bane rudin mu kawai suka yi to musulmi ba su bukatar wanda zai faɗi irin wannan kalma innal ummata bihajatin ila musabbitina la musbitina wa murjifina al'umman musulmi suna buƙatar waɗanda za su rinka ƙarfafa gwiwarsu ne ba waɗanda za su sanya musu kasala a jika ba kuma waɗanda za su sa su ji tsoro su ja da baya ba Inna ta ummata bihajatin ila man yuqawwi fiqataha al'umma suna buƙatar wanda zai ƙara ƙarfin tabbacin da suke da shi ga addini to ya ƙara musu wa imanaha wanda zai ƙara wa imaninsu ƙarfi bi rabbiha da imanin imaninsu da suka yi da ubangijinsu wa yurassikhu aqidataha al'umma musulmi suna buƙatar wane ne zai ƙara mu aqidar su zurfi ta ƙara tsayawa da kyau wa yashidduha wane ne zai ƙara daure aqidar su na hawa dinillah wajen addinin Allah shine musulmi suke buƙata saboda haka kullun ka rinka karfafan musulmi a wannan munasabar ce zan yi magana dangane da wasu irin mutane da suke yawo suna raba wasu takardu waɗannan mutane suna wannan aiki a iya sani na tun kusan shekaru ashirin ko fiye da haka zai je masallacin pz masallacin pz a zariya shine masallacin da suka fi renawa ban san a daga baya bayan nan ba amma a shekarun baya wannan masallaci namu na ahli sunna na yan taki din nan nan ne zai je sai ya salla azhar yana salla azhar sai je da takarda sai ce jama'a eh kun ga wannan takarda lissafin sojojin da aka ɗauka ne gaba daya babu musulmi a ciki sai kwaya kaza nan lissafin yan sanda ne nan lissafin kuɗi kaza ne nan lissafin kaza ne nan lissafin kaza ne sai kawo sai miƙa wa liman shikenan sai ai ta photocopy kafin ka ankara yan taki da ke tudun jikun sabon gari zaria city duk sun je sun raba waɗannan takardu kowa sai ya karanta an ɗauki sojoji amma babu namu wani abin mamaki a lokacin da wannan ya taba zuwa ya kawo irin wannan takardar daga kaduna jama'a wallahi sani abacha ya sa an ɗauki sojoji musulmi su ne kashi casa'in da biyar bisa ɗari a wannan shekarar ni shaida ne domin wani abokina wanda abokin almustafa ne ya karɓo takardar haddalis ɗin ya kawo min haɗaka ina gida a muciya ko sati biyu ba a yi ba sai ga takarda ta zo aka ce daga ina daga masallacin pz da lissafin waɗanda gwamnatin abacha ta ɗauka duk babu musulmi a ciki sai yan saudan zaria masu suna asabe masu suna dan juma kuma ma ba musulmi bane sai na ce amma ni kun ga wannan takardar suka ce eh ka duba me kake gani wannan dubi wannan tambarin daga ofishin abacha take daga hannun al-mustafa me kake gani ya ce gashi kashi kowane yaro da sunan shi da sunan garinsu da lambar shi ta soja da aka ɗauke shi kashi casa'in da biyar sojojin musulmi ne a bace ya ɗauka amma kuma ga wata takardar ƙarya tana yawo cewa an ɗauki duka ba musulmi ba ne yanzu waɗancan takardu da ake rabawa ƙarfin gwiwa za su ƙara wa musulmi ko ko za su ƙara wa musulmi sanyin jiki yanzu baɗi za ka je a ɗauke ka sai ka ce ko mun je ma ba za su ɗauke mu ba Na haka kawai baba ka bani jali fara sai da tattasai a bakin hanya eh saboda mai an nuna ba a daukan ku sai bayan abaci ya rasu waɗanda suka karɓi mulki suka rasa yadda za su shine sai suka kama manya-manyan musulmi sai suka yi ta cirewa da suka cire manyan sai suka wai ga ƙasa sai suka gato ai duk waɗanda ke ƙasa musulmi ne sai suka rasa yadda za su tsakani da Allah wannan shine abin da ake ciki har yanzu har yanzu waɗannan ƙananan sojoji da kake gani na ce ƙanana yanzu sun zama manya daga cikin waɗannan ɗin wallahi namu ne suka fi yawa shi yasa wannan mai bakin karan da ya rasa yadda zai yi compensating al'umma shi ko wai sai fito da wata dabara ita ce me wai yaya za a ce a sojoji da ainihin jami'an tsaro na jirgin sama wato menene sojojin ƙasa da air force da na ruwa ya za a yi a ce babu manyan ofisoshi mata mata shine sai ya fito da tsarin cewa za a ɗauki mata to kai ka san yana da wahala aisha ko fatima ko khadija ko maryam eh? su tafi sun gama university ko kuma suna 200 level a ɗauke su su shiga sojoji waɗanda za su je nda a training ɗinsu kasan a al'adanmu yana da wahala da haka shikenan sai aka ɗibo su ga sunan da aka ɗibo su ga sunan sai aka kai su nda duk wannan hanya ce ta waya zai iya fanshewa waɗancan mutanen shi don in aka dawo aka ce za a sake ɗaukan maza lallai dai dole za a ɗauka da namu ɗin a ciki to don haka sai aka bullo da wannan dabarar yau da nake wannan maganar sati uku kenan da yaye su aka zo aka yi faretin su ga sunan zaga-zagan 'yan mata sun yi graduating daga nda sai ya kira su queens of good luck jonathan's queens wato sarauniyoyin jonathan's to ku kiyaye ku kuma san yadda al'amarin yake saboda haka kar wani ya zo ya baka labarai waɗanda zai kashe maka gwiwa ka tafi kowane ɓangare wannan abacan nan da ku aka sa ku kuke zagin shi to yanzu he is the father of the nation bayan sardauna da murtala yes ka je ka duba ka gani kowane bangare ya riga ya dasa kuma alhamdulillah wa na wa yamkurullah yanzu an zo an saki al-mustafa jiya katsam sai gashi a labaran duniya na dukkan tashoshin talbijin cewa sojoji sun ce al-mustafa yana nan a sojan shi har yanzu aha dama abin da suke tsoro kenan abin da suke tsoro kenan yana nan a sojan shi suka cewa ba su kore shi ba ba su kore shi ba to in kuma kaga al-mustafa to kaga abacha shikenan carbon copy ne na abacha inda al-mustafa ne of course it's a carbon copy dan haka indeed ni ina kiran al-mustafa abacha plus don wahalar da ya sha akan abacha abacha shi da kanshi bai sha akan shi ba to abinda kawai muke so mu ce Allah ya sa alheri mm, mu ce Allah ya sa haka din alheri Allah madaukakin sarki ya taimaka da haka jama'a zuciyar ku ta daina mutuwa kar a zo a ce maka ba mu da yan sanda ba mu da ka ana da su ka tafi wudil kwalejin horar da yan sanda ta wudil ka je ka gani su ya a wurin yaran mu ne aiki ne za mu yi kawai gashi muna faɗi kullum muna tafsiri anan mu masu wa'azi ya kamata mu aika wa yaran nan masallacin juma'a na police college na police kaza kaza kaza za mu zo za mu yi muku wa'azi ka je ba wa'azi za ka yi musu dogon wa'azi kai ta surutu a'a ka samu kis abubuwa ka faɗi to sannan sai ka ce to mu malaman ku ne na haka za a yi addu'a kowa ya salati ga annabi kai musu addu'o'i masu ƙarfi to ba su lambar waya ka ce duk wanda yake da matsala ku bugo mana amma muna da yaranmu ko'ina muna da namu ko'ina we are the leading class ka tafi ka ga duk abin da suke faɗi na raunata mu ai mun yi wani taro a arewa hausa su manya an zo an yi lacca an ce yaranmu ba sa son karatu yaran ba sa son kaza na ce a ni na tare da su amma ku kuna son ku taimaka musu yaranmu suna son su je su karanta medicine yaranmu suna son su karanta pharmacy suna son su karanta kaza wannan jam shegiya ce zubar da mutane take da gangan waye ƙarya ne ne ko ƙarya ne duka ƙarya ne jama'a duk ƙarya ne su kansu ba ku ji kwanan nan sun yi ruling out za a daina ba saboda za a ɗibi yara dubu uku amma sai a siyar da fom ga mutum dubu sittin tun daga siyar da fom ɗin akwai yaudara kenan ko da yaran nan duka sun ci jarabawa dole za a ɗauko ta criteria a ɗauko ta ƙa'ida wadda dole za a kayar da su wacce hanya za ku bi ku manyan ku taimaka musu jiya wani ai babba irin wannan ya zo gidana nake cewa look waɗannan jami'o'i na mutum da an samu matsala tafiya wajen yana da matsala me ya hana mu zo mu gina irin waɗannan jami'o'in anan ba abin da ya hana sudan ta kai mu arziki ne ku je ku ga yadda sudan suke da manya-manyan jami'o'i in fact jami'o'in sudan har ya zama 'yan najeriya yanzu suna neman su fi kowa yawa a ciki to me ya hana mu ba za mu yi waɗannan anan ba saboda haka a daina kashe mana gwiwa jama'a a ce ba za mu iya kaza ba za mu iya lokacin sardauna ba zuwa yake ya samu malami a secondary school ba ya ɗauke shi ya ce zo nan kai zan naɗa kaza dubi shehu shagari mana yaron sardauna ne dubi shehu shagari mana yawon premier ne in eh, prime minister ta fawa balewa saboda an gina shi daga karshe bai iya ɗaukan shugabancin ƙasar ba ya iya ɗauka with heart and might kuma ya yi me yasa saboda an gina shi ku gina yaranmu za su iya wa alaikun salamu ramtu na'am na'am

<clears throat> jaridar leadership ta azaya dawa ne ne wane <clears throat> ta ɗauko labarin cewa sardona ya gina mutanen arewa a ɓangaren ilimi da sauran bangarori. amma kuma a yau a duk duniya sai 'yan arewa suka zama su ne a baya wato ai sardauna ya, ya kafa fandisho ne na ilimi za a fara cin moriyar fandishon kenan sai aka kashe shi don haka sai ya zama in ba don tsarkin zuciya shi ba wasu projects nashi sun yi collapse kenan among which wannan wurin da muke zaune is part of project din sardauna ka duba ga ginin can gaskiya corporation dan gini ne dan karami amma duk yankin anguwan nan gaba daya ga boda shi can harbarewa duka quarters din ne me sardauna yake nufi da ɗiban wannan fafakeken wurin ya zama quarters yana nufin nan gaba za a ci gaba da gina ofisoshi a ci gaba da gina ma'aikatu ana ta yin na buga littattafai to amma ka duba kisan sardauna da aka yi me ya faru sai zama a iya yadda can ɗin take ma ya gagara gudanuwa sai da aka siyarwa da wasu hukumomi ana nan sai ya zama ita ma'aikatar ma an raba ta an siyarwa da wasu hukumomi nnpc suwa ne suwane ne ita kanta gaskiya corporation ɗin ma sai zama wasu suna da hannun jali a ciki sannan ta iya gudanuwa sai ka dawo sai ka gato. wannan filin fa sai aka gato to yayi yawa ba abin da za a yi da shi shine sai aka raba sai aka dan ɗiba wa ita gaskiya corporation nata saura kuma sai gwamnatin jiha sai ta sayarwa da sauran jama'a kaga kenan an samu cikas daga rasuwar sardaura to ka dubi bangaren ilimi har yanzu abu ba a gina rabin abin da sardauna ya so a gina ba to sa'annan sai ka dubi su wane ne suke kaza da kaza a abu sau da haka ni abin da nake gani kamar wannan ba suka ike ba sai dai wata magana ce wadda ya faɗi don ya yunkurar da mu mana wancan dattijo ya riga ya yi abin da ya dace a zamanin shi kuma makiyanmu saboda su ga mun zama yadda muke a yau shine suka kashe shi to kenan yanzu wanne kalubale ne a kanmu da har Allah ya sa mun rusko cewa an bar mu a baya wace hanya za mu bi don a haɓaka wannan aiki mu samu mu yunkura ko kun fahimta ni a haka nake kallon magana shi amma ina fatan ka kawo min wannan article din ni zan neme shi dan mu dan samu tattaunawa shi wanda ya rubuta article din na eh okay online ne shikenan bari zan nema insha Allah me yawan aka nemi wanda ya rubuta din abin da zai faru sai ka ga ya ƙara bayanin wasu hujjoji waɗanda ka gamsu sai ka tambaye shi to me ya kamata a yi menene shawararka na fata an gane walil hiwari majal akwai sararin a tsaya a tattauna da duk wanda ya magana don a ƙara fahimtar shi kuma a ga me ya hango to menene mafita Allahu akbar na malam yi eh, kwarai da gaske domin aka ce kaga wannan gidan mahaifinka ne amma gashi nan saboda mahaifinka ya rasu gashi nan kaga ya rushe dukkan nan ka sun watse magana ba daɗi ko amma me ake nufi ana nufin a motso shi ne abinda abubakar gumi ya taɓa wani malami a shekh amanatullahi kenan sardauna ne ya ɗauki wani dattijon ya je wa'azi sardauna can ƙasar inyamurai sai wani inyamurai musulunta ƙwaya ɗaya a wani ƙauye na inyamurai a nofiya da ya musulunta sai sardauna ya ɗauko shi sai tafi aikin hajji da shi da ya je sai sardauna ya sa rabitatul alamin islami ta zo ta gina masallaci da makaranta a garin wannan inyamuri afiko afiko asalin babban garin kenan amma inda wurin yake sunan shi anofia asalin inda abin yake kamar ka ce sabon gari sai ka ce muciya to asalin wurin a anofia a cikin abin na afiko local government shikenan bayan da wannan inyamuri ya rasu sardauna ya rasu sai shikenan sai aka rufe wurin da aka rufe wurin sai wajen 1990 kaga wurin yana rufe kusan shekara talatin sai mala abubakar gumi sai ya yi bako daga madina a sheikh amanatullah wani malami ne sai mala abubakar gumi ya ɗauke shi suna zazzagaya wurare-wurare da suka je ƙasar inyamurai sai ya ce akwai makaranta da rabi ta tun 1950s tun kafin mulkin kaifa don haka mu je ka gani suka je aka ga makaranta komai kawai sai mu cizai a ciki sai shekara talatin ba wasa jama'a shikenan sai aka ce to shikenan amanatullah ya dan rubuta abubuwan da ya rubuta ya koma rabita sai aka ɗibo malamai aka zo da kuɗi aka zo aka wanke makaranta aka share ta shikenan sai aka ci gaba aka ci gaba da aikin da'awa aka ci gaba da kaza kaza kaza lokacin nan muna ɗiba muna zuwa waɗannan wuraren menene ya biyo baya sai ga wuri ya rayu kaga yanzu wannan nuna mishi da abubakar gumi cewa ya gashi ya lalace kamar ai ba kashe mai gwiwa bane girgiza kai kawai ya gaba sai ya yunkuru aka zo aka gyara saboda haka idan yanzu an ce mana ga shirin da sardauna ya mana sai dai ga collapse da shirin ya yi to mu kuma sai mu ce insha Allahu ta'ala za mu ga cewa mun tayar da waɗannan ayyukan na sardauna shi sa muke fatar in Allah so cikin project ɗinmu a anguwan nan domin mu gaskata wa sardauna aikin shi za mu samu wani fili wata rana insha Allah mu ma sai mu printing press ya zama madaba'ar buga littattafai din ta ƙara armashin aikin sardauna din nevertheless cewa duk da sardauna ya mutu amma aikin shi ba zai mutu ba insha Allah inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda yawa Allah kyakkyawan aiki Allah ba zai tozartar da aikin shi ba saboda haka ni ina ganin yanzu in an ce kaza an samu matsala to sai mu duba ya za mu gyara matsala zai zama mana alkhairi insha Allah mu ci gaba da karatu malam yace as-sadisa fa'ida ta shida fil umuril jadida fil umuril jiddiyya game da al'amura waɗanda suke na kan jiki kan ƙarfi wato duk al'amarin da ya zama na gaske ne ya zaharu wayan kashiful munafiku to a lokacin nan munafikai za su bayyana kuma a lokacin asirinsu zai tono abinda wannan magana take so ta ce a dunkula ko duk abin da kuka ga kuna yi ba a yi muku munafunci to abin ma mai ba da gaske ba ne amma duk abin da munafukai sai gane da gaske kuke ko to za a tayar muku da munafunci munafunci iri-iri za a tayar muku shine fil umuril jiddiya game da al'amuran da ya zama da gaske ake na kan jiki kan karfi ba wasa ba ja da baya ya zaharu wa yankashiful munafiqun munafikai za su bayyana kuma asirin su zai tono zalika abin da ya faru anna hafral khandaq haka wannan haka wannan rami ma'a shiddatil ju' tare da ainihin tsananin yunwa kuntuna annabi yana cikin tsananin yunwa da sahabbai wa iqbalil adu da kuma ga makiya sun fuskanto wal khawfi ala zarari da kuma irin tsoro da ake ji wa yara da aka je aka boye su amrun la yaqdimu alaihi illa sadiq al'amari ne wanda babu wanda zai tunkare shi sai mai gaskiya Allah ya sa kun hango abin da mala yake so ya ce a daidai lokacin da ga makiya sun kewaye madina ga rami ana haƙawa ga yunwa to shine bahaushe yake cewa ba a sanin macituwo tuwo sai miya ta ƙare. a lokacin za a gane wake musulunci da gaske to a wannan lokaci ne sai munafukai suka bayyana sai mutum ya ce wallahi ruwan da aka je ya yayi gida na ya manzan Allah Allah ya sa albarka aikin nan ai mun hakuri wallahi ya manzan Allah a awaki na je basu dawo ba daga kiwo sai suka yi ta kawo uzuri kafin a ankara duk sun zara jiki ba su a wurin aikin saboda anan akwai akwai munafinci ne a wurin haka an baka diga kai za ka yi munafinci ne <laughs> ko kuwa misali jama'a ai in aka zo sallah ne da dan abubuwa na taro da neman haɗin kai amma yanzu an baka an ce kai e mita ka za ka haƙa mana kafin nan da azahar ai ba wani munafunci kuma to don haka sai ga su gudu kawai sai suka watse kafin a duk sun watse amma ma a da zalika malam ya ce amma duk wanda ba mai gaskiya ba fayyata na ila ahalihim sai su silale zuwa ga iyalansu sai su zara jiki su gudu zuwa ga iyalansu wa ya turkunan rasula sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'ana duk wanda kaga ya tsaya an yi haƙar ramin nan da shi ko to mai gaskiya ne saboda yanzu wannan jiddiya ce abu ne na gaske munafunci ba zai shigo ba an fahimta munafukai suka zare jiki suka gudu suka bar manzon Allah wallahu subhanahu wata'ala ya kulu Allah mai tsarki da daukaka cewa yake kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah fa ya san waɗanda suke silalewa daga cikin ku suna zare jiki suna tafiya saboda su samu mafaka saboda su gudu saboda su tsere falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi don haka masu sabawa umarnin manzon Allah su ji tsoron an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su au yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta ainihin same su ko kun fahimta jama'a ina son ku dauki wannan ga dukkan al'amarin da zai same ku a daidai lokacin da za a ce ga sadakar abinci an kawo ana ci duk wanda ya zo masallacin ku yana ce ai ba za ku gane cewa wannan musulmi bane ko wannan mai imani ne ko wannan munafiki ne haka ne amma lokacin da aka ce ga kafirai nan sun kawo hari za su rushe masallacin ku to waɗanda za su zo su tsaya su kare masallacin lokacin su ne za a gane imaninsu don a irin wannan lokacin munafiki zai zo yana ga zai rasa rayuwar shi yana ga zai rasa wata gabashi, shi yana ga zai rasa lafiyar shi saboda haka sai ku ga sun boye haka nake son ku fahimta ga al'amuran da suke faruwa a yanzu matsaloli sukan taso wa addinin musulunci sai ku rasa wannan babba ne zai tsaya da ku amma in aka zo wani al'amari wanda yake zai daga sunan shi ya bayyana cewa shi kaza ne shi kaza ne sai ku ga ya fito sai ka ji ya ce shi ma ahlus sunna ne ai ai shi ma kaza ne to amma in aka zo wani al'amari wanda za a tsaya za a tafi wurin yan sanda za a je wurin kotu za a je wurin kaza sai ku ga ya janye sai ce da Allah ku yi mishi uzuri saboda kun san shi halin da yake ciki kada ya bakin jini kada ya kaza wato ku ne wawaye ku tafi ku yi saboda haka ku kiyaye abinda wannan gabar take nuna mana shine salon maganar nan na Hausawa ba a sanin maci tuwo sai miya ta kare in ga mutum yana cin tuwo da miya da nama yana zukulkula kar ka dauka da gaske ne maiwa naman yake sha'awa maiwa miya ce ta zaki to sai miya ta kare sai aka ce jama'a eh a karasa wannan gaya sai ce a ah, haba da Allah yaushe mutum zai ci to to dama ƙarya ne miya yake jin zaki naman yake zukulkula shine ba a sanin macituwo sai miya ta kare Allahu akbar dan haka musulmi ku fahimci wannan da kyau kwarai da gaske as-sabi'a darasi na bakwai daga cikin fa'idojin da muke koya cikin wannan tarihi mai albarka shu'umus ah, as-sadiq as shu'umus sadiq as shi'umci na as-sadiq as-sayyi idan kana da mugun aboki ko to zaka ga shi'umci wato abin da yake nufi idan kana da aboki mutumin banza to ranar duk da kake buƙatar ya miƙo maka hannu ku shako to ran tafin bayan tafi zai miƙa maka zaka ga shi'umci wato zaka ga murɗewa hali fa inna ka'ab na Asadin. za'ima bani ba. kuntuna sa'adu dan asad wanda shine shugaban yahudawan bani quraiza kana fi ma'amanin wa ahadin ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam a lokacin fa yana cikin amana da yarjejeniyar alkawarin zaman lafiya da suka yi da manzon Allah kun fahimta kenan yanzu in kaso zaka iya cewa ya kulla abota ta zaman lafiya da manzon Allah amma da yake mugun aboki ne fa lakin ja'a ilaihi sadiqun mash'umun ana nan sai wani shedanin aboki ya zo mishi sadiqu su mugun aboki wa huwa huyayy ibn akhtab shine huyayy dan akhtab fama zala bihi hatta naqada al-ahad bai gushe ba yana ta ziga shi har sai da ya warware alkawari allazi bainahu wa bainar rasul sallallahu alaihi wa sallam alkawarin da ke tsakanin shi da manzon Allah wa wajahara bil khiyana ya zo ya bayyana ha'inci ga manzon Allah wa bi sababihi sakamakon wannan irin amanar manzon Allah da abokin shi yasa shi ya ci kanan nihayatu qaumihi karshen al'ummar shi kenan kama sayata bayyanu zalika kamar yadda haka za ta ƙara bayyana an ghazwati bani quraiza in aka zo tarihin yaƙar ƙabilar banu quraiza na'am na'am inda al-hadith an ghazwati bani quraiza idan aka zo labari game da yakar kabilar bani quraiza wato abin nan na son ku natsu wannan mutum in ba ku manta ba lokacin da aka zo za a ci zarafin su sai wani shugaban ya zo yana roƙon manzan Allah kaza kaza kaza kaza haka ne sai manzan Allah ya kyale su sai aka basu sai suka tafi sai suka yi utur wato suna gefen gari amma sai suka je suka yi ganuwa suka yi zamansu suna nan manzan Allah na cikin madina shi da jama'a su kuma suna nan gefen gari amma dai garin kamar yana karkashin wannan gari na madina ne to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai hukunta su kamar yan madina ne sai aka saka su cikin tattaruwar waɗanda aka yi alkawarin zaman lafiya yana zaune lafiya da manzan Allah ana mu'amalar arziki to amma yana da shaidanin aboki ba yahude yau da wannan ba yahuda ya zo zai faɗa da manzon Allah sai je ya haɗo kai da shi to sai ya saka shi a cikin musiba shine ya karɓi ziga ya je ya haɗa kai da su aka gama yaƙar manzon Allah su suka gudu su su huyayyi suka gudu shi kuma fa sai annabi ya dawo kan shi shi ne nake gaya muku sai annabi ya sa sojojin musulmi suka je suka kewaye garin kwana goma sha bakwai ƙarshe aka bi aka yanke su gaba ɗayan garin duk wanda ya balaga to yanzu wane ne ya ja mishi wannan Shi'umin aboki to in dai kana da shaidanin aboki kana zaune wata ran zai zo ya kawo maka kwaya ya ce kaga wannan eh wala ka huta da wannan noman shiga ɗaya ne in muka yi Legas shikenan bana da mu za a yi hajji arafa bana ba za ta wuce mu ba kaga gidajen nan da mu za a gina irinsu duk wata budurwa da kake so wallahi don haka ka daina wannan wahala sai ka ga hanya tun aka kama mafa sai ce mu kadai za a kama kasan mutum nawa suke yi sai ya gamsar da kai sai ka gamsu kudin cinikinka na wata biyar sai ka kawo sai a sai kwaya kenan sai a zuwa aje a gidanka tana kwalewa sai ka ji ce ga inda ma'ajiyar take in aka zo a kama ka a ɗaure custom ne ko ndlea ne su kama gidanka su siyar komai naka ya tarwatse ka duba kana zaune kana cin kasuwancinka lafiya lau a angoku ana ganin ka kai ne alhajin birni haka ne ya zo ya ce maka ga rana ɗaya haka ake yi fa to shi'umcin shaidanin aboki kenan haka kina zaune lafiya da mijinki sai wata shaidaniya ta zo ta ce ke e namiji ba dan goyo bane ta ce ayaya ta ce kin ga abin da ake yi kin ga yadda ake musu kya zauna ba kya zubin adashi kya zauna ba kya kaza kya zauna ba kya kaza sai ki fara wa mijinki yan face face sai ki fara wa mijinki yan abubuwa sai ki fara abubuwa asirinki yana tonuwa shikenan amincin da mijinki yayi da shi yana ainihin kawo kudi yana baki kina ajewa sai ta zo ta nuna miki ki ɗan rinka ragewa kuma ragewar ita za ki kawo wata yana zubin adashi kin gare renin hankali ita kawai zuwa za ta yi ta karba in ta kwale fa sai ta cewa ita wallahi ta la bata santa ba saboda ba za ta zo gidan san da mijinki yake nan ba sai ta yi waya ya fita eh to ki sauri ki sa ambulan dan da nazo sai in karba eh shi'umcin shaidanin aboki haka kana zaunan lafiya da makwabcinka sai wani shaidanin aboki sai zo ya ce kai ka zama sakarai ana amincewa makwabci ne sai ka fara yan abubuwa sai asirinka ya tono Shi kenan sai zama ya hargitsa maka rayuwarka haka abokan aikinka a kasuwa haka a ofis to ku ɗauki wannan ya zama muku kyakkyawan misali in dai za ka yi shaidanin aboki wata ran ya baka shawara to zaka samu matsala yaro ne na haɗu da shi jama'a a gidan kurkuku kai yau shekara ka nawa yace shekara shi uku ya aka yi yace wallahi yana zaune lafiya yana college of education din can ta kafan ta akwanga akwanga a jihar Nasara yana college of education ya shiga kenan sai wani abokin shi yazo yace mishi kai eh ai me kake yace makaranta yace da Allah ana makaranta ne yanzu kuma wani zaka yi makaranta yanzu kana da mota da kake zuwa da ita yace a kana da yan mata da kake sarrafa ya ce a yi ce kai Allah ka zo mu je za a yi deal ne na sati daya wiwi ce za a je a kawo ta daga Benin a zo sojoji za ka samu za su wuce maka kaza kaza kaza kaza ya saka shi a cikin abu yaro ya gamsu ina ya samo kuɗi wurin uwar shi je ya saci kuɗi uwa bata ankara ba tana dan tari in an zo a dan figan mishi na makaranta a figan mishi ana tafiya a hankali haka sai kwashe kuɗin sai gudu aka tafi suka je suka ɗauki soja ya zo da motar shi private aka ɗauko musu wannan wiwi aka zo za a wuce da ita ana zuwa nan daidai nan gidan ba mai yi dinna namu na zariya nan gwargwaje soja ya tsaya shi kenan a ah, ya dai ofisa kaza kaza a eh, a ah, ah, oga yaya ne to su waɗannan mutanen da ka gansu ka ce su ma kamar yan kwayan ne akwai abin da suka kalla sai su ce a a buɗa ofisa iya eh, muna so a buɗe nan a ah, kai ba kusan ni soja bane suka ce eh, ai su ma yan DLE ne su ne yan malaman kwaya shikenan to ku duba suna duba sai suka ce a ah, oga wannan ai kaza ne shikenan kawai amma shi wancan da ya saka yaron a cikin harkar sun sha su samo soje ya wuce musu da abu to amma ka dubi yau tsautsayi da yau aka fara da shi kuma tsautsayi sai ya sauka yau to me ya faru aka je alkali ya hukunta shi shekara hudu zai yi a gidan kurkuku to kaga yanzu kaga babu kudin can na uwar shi babu college of education waɗannan mota da aka ce mishi zai samu mota ya rinka zuwa da ita yana wa 'yan mata barazana babu yanzu in ya fito zai fara komai ne sabo to ba nan ba mafi sharri daga cikin waɗannan ya ce min da baya shan kwayar amma yanzu zaman shi a gidan kurkuku kai da ka gan shi ma ka ga dan kwaya yayi futu-futu yanzu ita yake sha to ka gaya mu duk wannan sanadin shedanin aboki ne dan haka kar ki sake wata ta zo ta hada ki da mijinki kina zaune lafiya da yake kada wata ta zo ta ce ke ba a amincewa da kishiya yarinya mu muka ga jiya muka ga yau ga Allah ya raya mu za mu ga gobe ba a yadda da kishiya wallahi masharranciya ce rabu da ita ta hada ki fada da kishi yake haka suke kana da mata biyu suna zaune lafiya kamar uwa ɗaya uba ɗaya sai ga wata shaidaniya ta zo har da kai dan kaga niƙabi? kuma alama ce ta imani amma ba imanin ne ka gani ba ka bincika me yake ƙasar niƙabin tukuna har da za ta shigo gidanka sai ka ɗauka wata malama ce ta zo sai ta zo ta gurɓata kan matarka ta gurɓata kan matarka ta rikita ta shikenan sai ga ta fara shan fushi ba ta zama lafiya da kishiya shikenan rikici ai an ce kaza ai an ce kaza shikenan sai ga al'amari ya barkace haka a ofis kana zaune lafiya da abokan ka haka a anguwa kana zaune lafiya da abokanka haka kai malami a cikin kungiyar ku kowa ne ne kuna zaune lafiya da ƴan uwanka malamai sai wani ya zo ya gurbata maka tunani to ku lura da wannan abu wannan yana daga cikin albarka karatun tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa kar ka sake ka yarda kaga wannan huyayyu dan akhtab yazo ya kawo wa abokin shi wannan muguwar shawara karshe yayi aiki da shawara. kuma ta ta kwale shi kuma fa ya gudu huyayyu ya gudu huyayyu sune iska ta kora dan haka ya gudu ya bar su ka'ab da bala'i aka kama su aka yanke hadda shi ka'ab din fa aka yanka duka aka yanke su <laughs> na wancan da ya rubuta hmm. a ce kamar Allah ya mai ilhama kenan da abin da ya faɗa shi ne ya faru eh. in ta kwale su kai in ta kwale yi eh, abin da ya faɗi din ne shi wancan da ya zo ya dan hada su din nan abin da ya faɗan ne ya faru in ta kwale gashi gashi kuma gashi ta kwalan kuma su ta faɗa a kansu wa haka ba qarinu su malam ce haka qarinu su abokin aiki mugun abokin aiki wal jalisu sayyi hakanan abokin zama koda a cikin mota ne abokin zama wanda yake mugu was sadiqul mash'um hakanan aboki wanda yake shedani ne la ya'ti bi khairin ba zai taba kawo maka alheri ba war rasul sallallahu alaihi wa alihi shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulu cewa ike masalul jalisu su masalul jalisu salih wal jalisu su misalin abokin zama nagari wal jalisu su da kuma abokin zama mugu ka masali sahibil misk kamar misalin mai sai da turaren misk ne wakilil hadid wakilil haddad da kuma ziga-zigi na makeri ka tsaya ka ɗauki wannan aboki na gari annabi ya kwatanta shi da mai sai da turare mugun aboki annabi ya kwatanta shi da mai ziga-zigi a wurin kira sai ya ce la ya adiman naka haka ne sahibul misk kaga dai shi wannan aboki naka mai sai da turare ko to ba za ka taba asarar kanshi ba inda kana tare da shi in ma an tashtari yahu ko dai ka sai turare ka sa za a ji kanshi a jikinka au ta ji da rihahu ko kuma kana tare da shi kana jin kanshi kuma duk inda ka tashi za a ce kaiwa na yau masha Allah ka sai turare ne sai ka ce a to amma kana kanshi saboda ka zauna a rimfar mai sai da turare ma'anar wannan shine mai zama a rimfar mai sai da turare bai taba tashi banza ba ko dai sai turare ko kuma duk yadda za a yi dai sai ya tashi yana kanshin turare saboda zaman shi da ya a wannan shago ta iya yiwa bencin da ya zauna a kai ɗazu wata kwalbar turare ta tuntsire sai ka zauna kai ta goga duwawunka a kai kana tashi duk inda ka wuce sai a ji kanshi lafiya ka sai turare ne a to gashi kana kanshi eh dai sai dai ɗazu ina da wani aboki mai turare na zauna ga misalin aboki na garke in dai kana da aboki mutumin kirki za ka karu da ilimi za ka karu da shawara za ka samu alheri za ka samu kwarjini za a kalle ka da mutunci saboda kana da aboki na gari wakilin haddad zigazigin makeri kuwa ya hariku baitak zai kona gidanka au saubak ko tufafinka au tajidu min hurihan khabifa ko kuma ka rinka jin ƙari rigarka tana ƙarin ƙarfe shine in dai ka je ka zauna inda ake ziga zigin karfe to ɗayan abu biyu ko dai gidanka ya kama da wuta saboda kana makwabtaka da shi don kullum ana kunna me ana kunna wuta in ba haka ba fa za a ga ka wata cuna ta ƙone. in ba haka ba mafi karanci duk inda aka ganka za a ji kana wari irin na gasashen karfe wannan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yana nan a cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya buga misalin mummunan aboki da kuma aboki na gari jama'a kun fahimci wannan karatu da kyau to kowa ya je nazarin wanne irin aboki kake da shi waɗanne irin shawarwari yake gaya maka wace irin kawa kike da ita me take gaya miki ke ba nan ba wata kishiyar taki ce ma ki natsu me take cewa ki wa mijinki ke yarinya ce yar bana bakwai an auro ki baki da fasaha baki da fahimtar zaman aure ya auro ki ya kawo ki gida sai uwar gidan sai ta zo za ta yi miki makirci sai ta ce to kin gani tsakanina da Allah ni